DW taɓa kalashe. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci sannunmu da saduwa da ku a cikin shirin taɓa lashe wanda ke duba abubuwan da suka shafi zamantakewar rayuwa da kuma al'adu. A wannan karon za mu duba yadda mutane da dama a Jamus da suka hada da manyan ma'aikata da 'yan kasuwa waɗanda ke da ikon mallakan mota amma ba su da muradin sayan mota inda suka gwammaci amfani da motocin haya maimakon na kansu. Shin ko me yasa hakan? Wato a manyan biranen Jamus eh, ba mu bukata da mota. Fati Muhammad ke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokaci daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Ga To madalla, ƙasar Jamus dai na ɗaya daga cikin manyan ƙasashe da ke ƙera motoci a duniya, inda a kowace shekara ƙasar ke ƙera motoci kimanin miliyan shida. Amma duk da cewar Jamus na daga cikin ƙasashe masu ƙera motoci da yawa daga cikin masu hannu da shuni a ƙasar ba su mallaki motocin kansu ba, saɓanin wasu ƙasashen Afirka kamar ƙasar Najeriya, inda da wuya ka ga attajiri bai mallaki motan kansa ba. Thomas Mosh da ke jagorancin sashen Hausa na DW kuma duba da irin makamin da yake rike da shi ya bayyana mana dalilinsa na rashin mallakan motan kansa. bana bukata da mota saboda wato a manyan biranen Jamus eh, ba mu bukata da mota saboda akwai motocin bas eh, akwai hanyoyin keke da sauransu. to shin yanzu kamar za ka zo aiki da me kake amfani da shi ka zo wurin aiki idan na tafi aiki eh, zan tafi da keke kamar idan eh, ana ruwan sama eh, ina amfanin mota bus to yanzu amfani da kake da motan kasuwa kamar bus kana jin daɗin yadda kake amfani da shi yadda ya kamata ba na so motan bas sosai saboda musamman asaba. akwai mutane da yawa da suke amfani da motan bas uh, eh, akwai cunkoso a hanyoyin birni sai kuma na fi son uh, amfanin keke idan ba ruwa. Duk da cewa mota abar bukata ce ta harkokin yau da kullum idan har kana da damar samunta, Rammana Sharif 'yar kasar Ghana ta ce ba sai lalle kana da motan kanka a Jamus za ka biya duk bukatunka yadda ya kamata. Banda wani matsalan yanzu da sai motan kaina kowane unguwa akwai bas akwai jirgi inda kake son ka je duka she cikin sauki. Isa farin cikin da yake nan rayuwa na na tafiya kan daidai yadda nake so ba tare da wani matsala ba garin gama to in kana da motan kanka ma matsalan shi daban ne akwai taxi taxi dai wanda zaka biya kan mota sannan kuma ko wani unguwa ma in ka kai motan ma baka ya shiga da shi saboda baka samun parking in kana rike da mota wani lokaci traffic wanda ya doki jirgi ko ya doki bas ya kai ya barka kai da kake cikin motan yasa garin ga in ba ya zama dole ba motan kanka bai zama wani abin alfahari ba. Duk da cewa a ra'ayi wasu na buƙatar mota kamar yadda ra'ayin Ismail Awalu wani ɗan ƙasar Najeriya wanda ya shafi shekaru 23 yana aiki a Jamus ya sha bamban da na sauran. Abin da ya bani sha'awa na mallakar mota shine yadda titunan suke a shimfiɗe kana tafiya da mota 140 kana shan shayi a cikin motar ba tare da shayin nan ya ɓare ba. Kuma ko ina kowane layi an zana shi sosai wadda da kaban layinka zanen ma tudu gare shi ba irin zanen da ake na titunan mu a gida ba wanda an kaban layi ma ba za ka sani ba saboda haka shi yasa abin da ya bani sha'awa kenan amma ba wai dan inda zan je yana min wahala ba saboda ya fi sauki ya fi sauri sannan kuma daɗin daɗawa saboda masifar sanyi da ake yi a ƙasar mota ta fi zama mai amfani saboda idan za ka zo ka ce sai ka shiga bus to saboda haka bus ɗin nan sai ka tako ka zo bus stop saboda inda za ka kana iya zuwa ne kawai nan da nan ka tada motar ka kawai ka tafi ba tare da sai ka taka a ƙasa ka je ka jira bus stop ba zai dan ja maka lokaci idan kuma ana masifa sanyi to kafin ka je bus stop nan dai duk da dai bai kai kilomita ɗaya ba amma za ka ga cewar in kai numfashi ma ka ma kankara yake yi to abin da ya bani sha'awa kenan domin in mallaki mota Ana ci gaba da sauraron shirin taɓaka lashe daga nan sashen Hausa na DW inda muke duba yanayin sufuri kan samun abin hawa a Jamus. Ita dai Brenna Bugrema ta ce tana jin daɗin yadda take rayuwa ba tare da mallakan motan kanta ba, tana mai cewa. Ta ce a yaushe ina zama ne a manyan birane saboda haka bana buƙatar motan kaina. Ina amfani ne da motocin safa-safa. sai dai na fi son amfani da keke saboda ina iya zuwa wurare da dama ga iska na kaɗa ne ina jin daɗin hakan shi kuma babu ruwana da cinkoson kan hanya. sai dai duk da cewa kasar ta jamus na daga cikin kasashe masu kera motoci amma abu guda shine masu amfani da motoci a kasar na fuskantar kalubale musamman ma wajen samun izinin yin tuki. Ismail Awwalu ɗan ƙasar Najeriya ga naune ba jiyau ba. Wato abun ba sauki gare shi ba mutum ya mallaki mota dan sai da ne sama da shekara goma sha ba ni da mota ta kaina wadda zan hau in dinga yawo da ita a nan. Saboda me saboda dokoki da suke da shi na ainihin amfani da motar. Na farko dai kafin mutum ya mallaki mota dole sai ya je makarantar tuki. Makarantar tukin nan akalla ba ƙasara ba mutum zai kashe kimanin euro dubu biyu da ɗari biyar eh, dubu biyu ɗari biyar na idan mun canja zuwa naira sai mu bashi akalla wajen naira miliyan ɗaya kenan sannan mutum ya samu lasisin yin tuki to bayan ka samu lasisin yin tukin sannan kuma sai zancen sayan motar idan ka sayan motar kuma akwai inshora da za ka dinga biya mata a duk wata to ya danganta ko ka biya a wata ko ka biya a shekara gaba ɗaya ko kuma ka biya wata shida yana kaiwa mafi karanci akalla mu bashi a cewar euro hamsin Euro hamsin shine kimanin naira dubu ashirin duk wata kenan. Zamantakewar al'umma a duka duniya. To madalla masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin abokanan aikina da suka taimaka shirin ya zo gare ku ni Fati Muhammad da na gabatar nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. al'umma su zo